Shirin koyawa matan da suka tuba daga ayyukan badala a matsayin sana'a ya biyo bayan ƙididdigan yawan matan da suke zanne a unguwar bayan gari da suka hada da wasu 'yan kasashen waje da kasar chadi da kamaru da kuma 'yan gida sai muka baiwa gwamnati shawara kan matakan da za mu ɗauka nan gaba a ta bakin kwamandan hisba na jihar bauchi barista aminu balarabe isa we embark on a head count, in other words, census of the commercial sex workers who are living in this area. Uh, we, alhamdulillah, we census not less than 575 commercial sex workers from various states. In fact, some are from Chad, some are from Cameroon. So we census them So we advise the government on the next line of action. Sai ci gaba da cewa daga cikin matasu 575 sun zaɓi sana'o'i fiye da guda takwas da suke son a koya musu. Out of these 575 commercial sex workers, they choose not less than eight different uh, businesses which they, want to, which they want to train on. Wani abin farin ciki shine an samu wani namiji da mace da suka amince a tsakaninsu su yi aure kuma an ɗaura musu auren. So actually all of the sudden when we are here all of the sudden one guy meet me that he want uh, bar to contract them in marriage uh, conduct the marriage as you can see by paying the dowry for. Bayan da aka bi dukkan matakan na yin aure kamar yadda addinin musulunci ya tanada daga bisani kuma sai na je ta bakin ango da amaryan. kan batun auren nasu ga abin da suke faɗa. sa ya tabbata muna ma Allah godiya da jama'ar da suka ba da goyon baya wannan abu. Sunana Sadiya Ibrahim. Sadiya Ibrahim. Shekaru na 29.